idan ga yarinya tana yawan ini a ɗaki aure take so idan ka ga yarinya tana yawan zama a ɗaki ita kaɗanta ko kuma idan ta fito tsakar gida takan yawan ɗaure fiska ana tambayanta me yake damunta tana cewa ba komai wallahi aure ta fiso idan ka ga yarinya tana yawan zuwa wajen ƙawaye kullum amanne da ƙawaye wallahi aure ta so idan ka ga yarinya ta tsaya da saurayi a inda ta san babanta zai ganta idan ka ga yarinya ta tsaya da saurayi a inda ta san yayanta zai ganta idan ka ga yarinya ta tsaya da saurayi a inda ta san wani a gidansu zai ganta wallahi aure take so jama'a mun fahimta ya kamata ya kamata uba ya kamata uba ya zama yana daukan sigina akwai abin da in yarka ta yi ka gane idan ka ga yarinya tana waya a cikin gida ba ta ɓoye kalmominta takan iya maganan har matan gida su ji ko kai uba ka ji aure take su ta fito da miji kawai a yi mata aure bayin Allah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutumin kirki man huwa Kulu wa ya zo neman aure ku auren mishi illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan haka bai faru ba wani fasadi zai faru to idan duka ta maka wannan flashing in baka gane ba to za ta ɓaro muku aiki da kai da ita a ranar alkiyama <coughs> jama'a mun fahimta yana daga cikin mafi munin abin da za ka yi a rayuwa wajen cutar da 'ya'yarka shine ka rike ta a gida ka kyawar da ita yana daga cikin mafi munin cutar da ita da za ka yi a rayuwa shine ka rike ta ka ki ka aurar da ita idan tana bukatar aure ta kai aure a aurar da ita idan za ta yi karatu ka kira wadda zai aure ta ku tattauna da shi in ya amince a ɗaura musu aure su je su yi ta karatunsu har illa masha Allah amma dai ta yi aure ta yi aure domin shi sha'awa ba yi da makari idan ba aure ba idan kuma kace haka ba zai faru ba idan kuma kace hakan ba shi bane kai baka yarda ba dole za ka rike yarka ta yi ta wannan zaman to ka sani ka cuce ta ka ce ta